bayakin wa assalamu alaikum wa rahmatullah anan cikin musulun imami ahmad bin hanbali da mamanta ba za mu tashi gabar hadisi na dubu shida da dari hudu da sha uku haka ne ko sha biyu dubu shida dari hudu da sha biyu a cikin يقول المسلم رحمه الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حنظلة سمعت عكرمة بن خالد محدث طاووسا قال إن رجلا قال لعبد الله بن عمر ولم تنيتشو عبد الله بن عمر ألا أن تغزو وكافتك ياكي ما قال جئني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جمع سلم يقول لنا شواء للإسلام ان الاسلام على خمسه مثلا شي انجنا شي اكن طبيعو وأبو ابو سير ما بير شهاده ان لا اله الا الله شيدا وباب امن بوتا وادي سياده تنتنت يا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لله ان محمد يكاد ان الله يقام الصلاه إذا صلوا إتاء الزكاة بعد مكة وصيام رمضان أزم وتر رمضان وحج البيت da aikin hajji. to nan ka ake nan ya tambaye shi kan wani abu sai ba shi kan wato ma'ana kan wani abu da ba ka yi yaƙi ba sai ce masa to ai wa'ina abin da kake gani sune jigon musulmi sai sai tabbata ba a so mutum ya je jihadi ko ya yaƙi sai sallar ta tsaya ibadarsa ta tsaya da kyau yasa Allah ke faɗa cikin suratul nisa alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum kuma aqimus musala ba ku duba zuwa ga waɗanda aka ce musu ku kame hannunku ga barin yaƙi ku fara tsaye da sallah kaga ku fara tsaye da sallah ku ku aydiyakum wa aqimus salat ku kame hannayen ku tsaye da sallah ku ko a tarbiyya akhlaqiyya ake yi a fara tarbiyyar da mutane tahzib a koya musu gaskiya akwai koya musu tsoron Allah akwai koya musu kaza wasu ɗabi'u waɗanda suke masu kyau a yaran nan suna damun قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان ابن نمير قال لسان حوض عن سال بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده yana nuni da hannunsa ya ummu ya ummu al yana nuna iraq yace ha huna kun ga nan innal fitnata ha huna innal fitnata ha huna yace kun ga fitina da za ta taso al'umma nan daga nan za ta yana nuna iraq innal fitnata ha huna fitina ta nan za ta fito innal fitnata ha huna ثلاث مرات to uku min haifu ya tsulu ƙarnu shefan daga nan ne kwan shi ɗan zai bayyana ma'ana fitina da za ta samu al'umma ta nan za ta fito isa ta nan ne aka samu wato karbala aka samu waɗansu kashe al'asan al-hussein duk kusan ta nan ne an kashe su daga nan ne kuma duk fitintunu suke ta fitowa suke ta fitowa zuwa yau. Hadisi ne sa'i. قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسان ابن نمير قال لسان حوضلة سمعت سالما يقول نادي سالم بن عبد الله ابن عمر ناتشوها سمعت ابن عمر يقول نادي بابانا عبد الله بن عمر ناتشوها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شما ناتشوها نادي ماذا أن سالم ناتشوها إذا استأذنت نساؤكم إذا استأذن إذا استأذنكم نساؤكم idan matayenku suka nemi izininku ku bar su il masajid je masallaci masallaci fa azanu da hunna ku ba su dama su ci قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا محمد بن كير قال اخبرنا حنظله قال قال سنا سالم بن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنكم نساؤكم الى المساجد فاذنوا لهن قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا يعلى قال سنا اسماعيل عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sun ce man salla ala janazati duk wanda ya salla akan gawa fa lahu qiratun yana da lada dai qalu ya rasulullah kace al mu'alla mislu qiratina kamar irin wato kwabban mu da sirrukan mu da idan mutum ya abu da ka dauka ka bashi haza irin wato kwabban mu wannan qalace bal la a'a bal mislu uhudin wancan ladan duk guda ɗaya kamar girman dutsen uhudi Awa a'zam min uhudin ko في mafi girma fiye da dutsen أهود قال سنا عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا علام ومحمد ابن عبيد قال لسنا محمد يعني ابن إسحاق قال محمد بن حديثه قال قال لسنا نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتناقى من ذا وسلم في يدي حصى أكويت أقوى أهل ننسى أكويت أقوى أهل ننسى يحك بها نخامة yana goyi yana share wata majina ko kaki da aka yi a fi kibla da ya ganta a cikin alkibla wa ya na idan salla a adukum idan ɗin ku zai yi salla falata na halman nan kare tufar da miyau ko majina a gaban fuskarsa Wai na la'abdu domin shi bawa idan salla idan yi ta da sallah fa inna ma qama yunaji rabbahu sani ya tashi ne yunaji rabbahu ta'ala yana ganawa da ubangijinsa madaukakin sarki qala muhammadun muhammad yace wijaha wannan muhammad ibn ubayd ake nufi shi a tasarwa ce wijaha maimakon tijaha ko tujaha yana da lugha uku tija tuja wija duk ma'anarsa dai wajen daga fuska حديثين صحيح أي بيت قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا يعلى ومحمد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القرض النبي صلى الله عليه وسلم akan ciniki na garari ciniki mai hadari duk cinikin da za ka sa kudin ka simula a fili ko kuma rinjaye akan haka hadari ne rinjaye ba ana nufin ba ana nufin cewa akwai dan hadari kaɗan a'a idan ya rinjaya ba wani kasuwanci da ba tara a radin ka bane duk kasuwanci a kai duk kasuwanci tara a radin ka ne kai ko siyo wa kake ka kasa a shago da wa kuka yarjejeniya dole da za a zo a siya shi sa ba wai muke faɗa riski ne ba za ka yi ba a'a akwai riski amma kada ya zama yarin jaya an gane ko ya zama cewa kamar a ce kaso talatin riski ne to sai a yadda a yi wannan kasuwancin amma wace kaso saba'in shi ne riski din ba za a yi da shi ba a fahimci wannan da kyau wa ƙara ce ina hal jahiliya mutanen jahiliya kanu sun ce ya tabaya'u na zalikal bai'a suna gudanar da wannan kasuwancin a rajulu bishari sai mutum ya kawo raƙumarsa mai rai ya miƙa ta an gane ko za a siyan mata da wani abu habalan habalati an gane za a siyan mata da jikar dabba da za a haifa an gane ko ko kuma a ce zuwa lokacin da za a haifi jikar za a biya kuɗin don za ka siyan min da wannan taguwar na sai maka ita naira dubu goma to amma ba shi ba za ka ba yaushe za ka ba ni san da wannan akwai din raƙuma ta ta haihu sai da ta haifa ita ma ta samu ciki ita ma ta haihu sannan lokacin zan baka shine hamlul abalati sai kin garari ne su duk suna wannan wani har rasulullahi sallam ta annabi sallam ya hana قال محمد بن عبيد ya حديثه حبل الحبلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال لسان يعلى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن أبي دهقان عن ابن عمر قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس أما واسم مزاجي سنزمو أدعى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلال نسيء النبي صلى الله عليه وسلم بلال يذو بتمر da sururu ko algarara ta dabino inda hudu suke wajensa wa ja'a bi tamrin bilal ya zo da wannan dabino an kara hu rasulullahi sallam sai annabi sallam sai inkarin ya kyamaci nau'in dabinon da aka hau. qala sai ma da tamar, wani irin dabino ne wannan wa tamar tamrul kanin kana indana shine wato sai yake ga annabi sallam ai yadda abin da faru at-tamrul ladhi kana indana na sa'in bi sa'in in dai dabinin da yake wajenmu ne ya annabin Allah to ai yadda muka yi zuwa muka yi maka canjar da shi sai aka ba mu kaɗa. yadda muka yi abdanna mun canza fa'ini duk kwano biyu na asalin dabinan mu bi sa'in da kwano ɗaya na wannan da muka kawo an gane da kyau fa qala ce rudda alina tamrana ji ka dawo mana da namu an gane domin a tamar bi tamri riban illa ha wa ha'a mitran bi da dabino dabino wato yana daga cikin arabuyya rubuta na shiga in ka da kwano mai kyau to a baka bari kyau kwano mai tsada mai kwano ɗaya mara tsada kwano ɗaya idan so ake a ce a yi misaya to a sai da mara kyan mana sai a ce mai kyan shi ne khalas mun faɗi wannan قال Abdullah قال حدثني أبي قال Muhammad بن عبيد قال عبد الله بن عمر بن حفص عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب عليه wani da yake mun ƙarya in ji sallam yace yubna lahu baitun a gina masa gida finna a wuta ba a yi wa manzo Allah sallam ƙarya wannan hadisi wajen mutum 600 ne suka rawaito shi cikin haruwa tunasa in a cikin tsagwaron sabai ne guda mutum 70 kamar da imam su yake kawa wato cikin al'azhar al-mutanasira bil hadith mutawatir قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا محمد بن عبيد قال سنا عبد الله النافع وسالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani an akali luhumul humur ahliya yani akan cin naman jakuna na gida قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته للسنة ذي هو راقو مرسى kabbara salasan sai kabbara su uku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma qala subhanallazi sakhkhara lana hadha kuma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yace fadi wannan ma'ana subhanallazi sakhkhara lana hadha da wato sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya hore mana wannan abin hawa kuma kunna lahu muqrinin mu ba za mu iya horewa kanmu wannan abin hawa ba ba dan ya da ba za mu iya sarrafa shi ba shine wazallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun na'am wa inna ila rabbina lamunqalibun tabbatu ma su koma ne zuwa ga ubangijin mu kuma ya kula tace Allahumma inni as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعيد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان إذا رجع إلى أهلي قال آيبون تائبون إن شاء الله وعبدون لربنا حمدون إنما معنى رغور معناه يتيتي اللهم إني أسألك في سفري هذا البر يا الله نئنا روقانك داء أتكنت فيها تاوانا والتقوى بصورانك وانا داء أقبى بصورانك أزوجي ومن العمل ما ترضى ka azurta mu da aikin da ka amince da shi daga cikin dangogin ayyuka Allahumma ya Allah hawwin alaina safar ka sauƙaƙe mana wannan tafiyar na'am watwi lana al-ba'id ka dai mana nisanta kai mana ɗayyu ka kusanto mana da ita wa qaddarna fiha sayr sai muka takaice tafiya a cikin garin Saba duk inda za su je duk inda za ka je sana kamar yadda aka yi mutanen Kano mutanen Kano Allah musu ma musani ba ka duba duk wata kasuwa da za ka je inda a cikin wato kana mai hukuntan ba inda za ka yi kwakwarin rabin awa baka ji ba kuma duk kamfanin da kake nema akwai shi ana kuma duk irin nau'in abin da kake so akwai shi ana da kalkan da sabon fi maskanihim aya to haka zalika ga mutanen kabi su ne mutanen saba da za ka ce kamar mu ne mutanen saba da abin da za ka ba abin da ba a yi mana ba to sai kare cewa wato ilan al-ba'id Allahumma anta sahib Allah kai ne aboki fi safar a halin tafiya wal khalifa fil ahad kai ne kuma wakili na akan cikin iyalai na Allahu akbar Allah mashabna Allah ka ka abokance mu fi safarina a cikin tafiyar mu wannan wa khulufna ka wakilce mu fi ahlina a cikin iyalan mu wa kana idza raja'a ila ahli annabi sallallahu alaihi ya kasance wato in zai dawo gida sai ce buna min aba ya ubu a yi buna mun dawo ta'ibuna mun tuba insha Allah da yadda Allah abidun da rabbina hamidun wato mun zama masu bauta ga ubangijinmu ko masu godiya gare shi aibuna ta'ibuna insha Allah abidun rabbina hamidun hadisi ne sahih قال اسمع عبد الله قال اسمع أبي قال اسمع أبو كامل قال اسمع إبراهيم ابن سعد قال قال عن ابن شهاب قال فحدثني سالم عن عبد الله بن عمر قال والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام أحمر قط ولكنه قال بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبطا سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه أو يهراق سالم بن عبد الله كتاب عبد الله بن عمر والله بيتشيبه ما والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abdullahi da ce mun Allah san bai fice da annabi Musa Ahmad ba bai ce mai ja ba qattu bai gaya masa ba walakin na wusi da cewa kada ce baina ana na'imun annabi sai ce wata rana ina cikin bacci yayi mamarki yayi ru'ya da shi Ra'aytu ne sai na ganni a tsubu bil ka'aba ina tsawafi ga ka'aba bai zara junun sai ga wani mutum adam ja bai amfani da kalmar Ahmad ba an gane adam sabba a sha'ar mai sakakken gashi irin yadda ka ga sigar jikin gashin mata yuhada yana da teteniya bainar julani tsakanin mazaje biyu yanzu rasu kansa yana ɗigar da gumi a haraku ko ya yi amfani da yi haraku ko yanzu gudun ma'anar sada a kuntu sai na ce a bacci man haza waye wannan wannan kalu sai an sai mala'iku suka ce mu ha zabnu maryam shine isa dan maryam Na na'am shi fa zahabtu altafitu sai na yi ƙoƙari na waika sai na yi waige fai zara rajulun ahmad sai na ga kuma wani mutum ja jasimu mai kiba ja'adun ra'as mai cikin kuɗaɗɗen gashin kai ta ga ce saffar ra'as a isa shi kuma wannan ja'ad min ju'uda cikin gashin kai kamar ƙudaje a'warul aini mai kannannen ido al-yumna na dama ka anna ainahu kai ka ce idansa rina batun inabi ne tsafiya da tubullutso ta taso kuntu ya ce man haza waye wani kuma abin ce haza dajja shi ne jujan a karabu man ra'aitu bihi shaban wanda daga ya fi kama da shi ibnu qatan kamar ibnu qatan su sun san shi sahabbai قال ابن شهاب سي ابن شهاب رجل من خزاعة ونمت من قبيلة خزاعة نعم من بل مستلك min bal مستلك sunan guri ne matafin jahiliya ya mutu tun kafin aiko annabi a matsayin annabi ina fata an gane wani ga cikin sifar jujal a amarul ayin kaga na farko dai ahmar jasim yana da kiba kuma yana da girma Ja'adun ra'as mai cikurkudan gashin kai a amarul ayin yumna idan sa na dama a manne yake a shafa ma yake ka na aina ɗayan kuma da ya zamo jan kai ka ji shi aina ba inabi ne tsafiya wanda ya bullutsu ya toko an gane ko حديث يسعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن صلى يكون عليه وأن الولاء لمن أعتق وتجاورن أنت تشنبا وأنا وين أنت شيء ma'ana gadinsa inda za a ce rasu ba shi da كنوندي انتشن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي من نجم عجك الرقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار السلام يتي إنها ثلاثة عيشة تتجي ثلاثة عشاء fala ya ban na kumul arab kada larabawan ƙauye shirin jaye a kanku ala asma'i salatikum kan canja mata suna A salatul isha salatul isha karsu fa innahum su abin da yasa suka canja mata suna su kiranta al'atama su din Muna anil ibn suna makara ne saboda wato kiwon raƙumansu wani ce atama da abin da kake yi ka candu da duhu atama an gane ko yu'timuna ayaj'aluna atama na'am ai sauda a suna son ya tafi baki ma'ana lokaci can dare suke yin ta sai suke kiranta al'atama sallar duhu قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo sallam ya kasance ya ba'asuna yakan aike mu fi atrafil madina gefannin madina fa ya'muruna sai umarce mu cewa Allah na ja'a kalban kar mu bar wani kare illa qatallahu fa sai mun kashe shi hatta naqatul kalba sai har sai mun kashe kare bil murayya min ahl badi wato sai mun shi har sai mun shiga wata unguwa ko ka ce lunguna na ƙauyuka ma mu ji mu sakulu su wancan akan sunan al'atama me ake koya a hadisin nan shari'a musulunci tana kulawa da lafazi shi sa qur'ani mana isharar gurare biyu la taqulu ra'ina wa qulu zirra wasma kakku amfani da kalmar ra'ina duk da kalmar asalin da tana nufin kula da mu saurare mu wa qulu ku ce kalmar unzurna maimakon ra'ina unzurna kalle mu ra'ina saboda ita waccan ra'ina tana da harshe biyu munafikai da yahuda suna amfani da ita don su zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ra'una ra'ina wawan mu ra'ina kalle mu guri na biyu san bida ya saki ishara wa ra'inan layyin bi arsalati muta'an tijil kaga hmm. wa ra'inan da suna amfani da kalmar ra'ina layyin bi arsalati dan su kwaci su karkatar da harashen su su su addini sai gurin cewa wala tunabadu bil alqab kar ku jefi juna da sunayen banza kullum kalma wa yu'jibuni al fa'l hasan hadisi ce sai bukhari kikkiawar suna kikkiawan fata yana burge na'am قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن نجراني عن ابن عمر قال ابتاع رجل من رجل النخلة ونمت الناس بشير falam yukhrij tilka sana shay'an to a shekarar wacce ya siya din ko ka ce ya fi ‘ya'yan kan kuna ji da kyau? wani bishiyar nan ta haka ya Allah shekarar ka siya min da ‘ya'yan da za ta yi sai siyan masa sai kuma ta yi ‘ya'yan ba kuna fahimta da kyau? sai zama cewa falon yi kuri tilka sana shi'an. wannan shekara bata fitar da komai ba fa jama'a sai suka je suka haɗu muhtasa ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam rudda alayya mali da mun da kuɗi yace a ah, ni ko ba ka rike mun gona ta ba ni na ruwa na na mallaki lokacin ne ai kai ya shafa ana ji da kyau fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi bima tastahillu darahimahu to kai ya za ka halatta cin kuɗin ta me ka bashi urdudu ilaihi darahimahu dawo masa wala tuslimunna fi nakhlin daga yanzu kar ku sake yin ciniki akan ƴaƴan bishiya ta dabinuwa da wasu su hatta yabduwa salahu har sai kutse din ƴaƴan sun sun fara nuna kaga sai ma sun tsiro kuma ƴaƴan sun fara nuna wanda an gama jin cewa Amina min al'aha ta kuma daga dukkan wata lura za ta iya kama ta an gane da kyau ba sa'altu masruqan mai ruwa ce sai tambayi masruq ibn adida na tambaye shi cewa ma sala'u me ake nufi ya bude budo sala'u faƙaƙar da ce ya hamaru a sai da minan ya fara ja an gane ko au ya faru ko wanda yake yalo ne ya fara yalo an gane ko kake nan ba a cin kuɗaɗen mutane a banza a maho hmm. sai lalle ka ba da wani abu shi kuɗi musaya ake an gane ko ka ba da wani abu a baka wani abu wannan abun da na kwakwalwa ne da na aiki ne a kawai ka zaka ci dukiyar mutum wannan ba ba a yadda ba shi ta yake cewa illa an ta kuna tija raton a wata kira'ar an gane ko ha bi raton diru na ha bai na ku an gane ko sai dai idan wani kasuwanci ne da kuka gudana a tsakaninku shi ne za ku ci kuma shi ne maka wani aiki amma kai ka kama kuɗin mutum ka jinta? yan siyasa nan da kake gani da ce suna jin tsoron Allah ko suna zuwa makaranta sai ya ce eh to wannan ai ba mai adalci ba ban gane ba a mai adalci ba ya dana shi yanzu an shi an wofar da shi yana fa majalisar fa ko yana kan kujerar ta ce wai shi an wofantar da shi ba abin da ke bata murna irin wannan to ga da yayi wai ba a yi masa adalci wai shi an wubatar da shi gaskiya mu muna tausayawa ne to kai da gidanka har yanzu kutukun ya tuna ma kugi kai kuma ka ce ni abada Allah rashin sanin kai ne fa قال سنا عبد الله قال سنا ابي قال سنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني قال اخبرني اسماعيل بن اميه ان نافعا مولى عبد الله حدثه ان عبد الله بن عمر حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق النبي صلى الله عليه وسلم ya yanke hannun wani ɓarawo saraka tursan min sufatin nisa wato da ya saci za ka isa kuma wani nau'i ne na sarka ko warwaro na daga kayan mata samanuhu kuɗinsa ya kai don hannu. kun kusan ba a kiran sata sata sai in za a karya wani guri ko a ɓalla an gane ko ko a haura amma dan an tsinci wannan abu ko an yi galala duk wannan galibi sai dai a masu hukuncin wani abu daban نعم قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان ان عمش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني اذنوا للنساء بالليل الى المسجد قباء ما تاداما سجي مسلاتي لددري وقال له ابنه والله لا لا أذن لهن sai da Abdullahi al'umar yake ce mata na nan da Allah mu ba za mu ba wa mata dama su je masallaci ba yadda khidan zalika za ta riƙa kan dakalan hanya barna an gane ko dakalan da abin da ke al-mafsada kina ko fasad shin dajal fa qal suke cewa fa'ala Allah bik wa fa'ala Allah bik amma kai ku alwadanka kai ku alwadanka tasma'uni aqulu qala rasulullah kana ji na ina cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa taqulu anta la kai kuma kana cewa a'a ba za mu bar su ba qala la shay'a la cewa lakin li yakhrujuna tafilatin yace in za su fita su fita tafila ma'ana a lullube a rufe su yi shiga wacce take shiga ta addini قال سيدنا عبد الله قال سيدنا أبي قال سيدنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yakhruju bil anaza annabi sallallahu ya kasance kan fito da sanda wance al anaza al harbatu fadira gajeriyar sanda ma'ahu a tare da shi yawmul fitr a ranar karamar sallah wal adha da safiya ta babbar sallah yace li an yarkuzaha wato dan ya caka ta a gaban sa fa yusalli ilaiha ya sallah yana mai fuskantar ta mai tunda a lokacin ba katanga bace mutane a samu dinga fitowa ta gabansa حديث يسعي قال اسمع عبد الله قال لسي أبي قال اسمع عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر وأن السنة لا تتكي تيري مثلا هل لغة يبتاع وفي سجد فكأنما وترأها له وماله kamar ya fa ya rasa iyalinsa ne da dukiyarsa ma'ana asarar da zai yi da a rubuta masa idan kuma har lokacin da ya fita aikin sa na wannan yini mafi karanci zai lalace za a fata aikin sa na wannan yini na قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنسى إن المؤمن شيب مؤمن يأكل يناتين في معن في معن واحد da هنجي بدا guda ɗaya wa inda kafir ya kulfi a ma'ana yana cin abinci ne da ƙwarya wato da ciki ko biyu bakwai ma'ana mumini abinci kaɗan ike ci kafiri sai ci abinci da yawa wannan ma'ida da ake yi ga misali tire ne za a kawo nan farfesu nan kayan ciki nan kifi nan doya nan kwai nan fura nan kaza mutum ya zo zo na shi gege zai kwashi wannan ba tsarin cin abincin masu imani ba kuma ciki yana nuna cewa da abin da ka dinga tuna wanda ba shi da shi kaga tunda har an tabbatar da imani mai imani baya cin abinci da yawa almu'min المؤمن يأكل في ميع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء نعم قال حدثنا عبد الله قال لسنا قال لسنا أبو كامل قال لسنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا فرقدني السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle alaihi wasallam iddahan ya shafa mai bifetin gairi muqattat da mai wanda yake ba muqattat ba ba mai kamshi ba huwa muhrim yana manni an ji da kyau kenan da ka za ka harama da ka yi shafa mai amma gaira muqattat kar ya zama mai kamshi an gane ko kawai jangwali a banka za ka yaba hmm. saboda bushe fata ko na abdullah kala hadisin abi abu kamil kalisa ibrahim kalisa ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال idan kuka ga jinjirin wata fa su muku dauki azumi wa idan ra'aytumuhu idan kuka ga jinjirin watan karamar sallah fa fasiru ku buɗe baki fa in humma alaikum idan an muku ga demare saboda damuna ko an yi hado saboda sanyi ba ga wata ba faqaduru sai ku cika wannan watan tsara masa an gane ko ku kai shi iyakarsa iyakarsa ba ya fice kwarar da faqduru lahu ku kai shi iyakarsa ku cika shi zama kwana 30 na قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا ابو كامل قال سنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب ويعقوب قال قال سنا ابي عن ابن شهاب عن سالم عن ابي قال قال سنا وانه وانا سندك انك سان اشي او da kyau tun da nake karanta tsarin nan ce inda ka san ka sa baki saboda dadi ba wani sanadin hadisan da makaranta su yi an gane ko wallahi kama a ci قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع ابو كامل قال سمع ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب حكني نعم ويعقوب قال قال سمع ابي عن ابن شهاب عن سالم عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال يعقوب يعقوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء نزلت من فاتته صلاه العصر دون سنه لا اثر تكثير تيري مسا فكانما هو كيرا ahlahu wa mala ne muku bayanin wannan kamar mutum ya rufe da dukiyarsa ya ga ce wu tera akwai suna nan guda tara a loka ana kawo su binayen al-majhul amma ana bin ma'lum kaga wu tera akan an fu'ila babu hita kamar uniya an gane ko suna nan guda tara su ɗabi'a sun za a kawo su ba za a kawo su فأمري المجهول ذاك أمري المعلوم ذاك مثل إضافة لفاعل عن كو لو فعول لسا نعم طيب شي قال اسمع عبد الله قال حسني أبي قال اسمع محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن الزهم بن الجارود عن سالم عن أبي قال هذا عمر بن الخطاب بختية عمر بن الخطاب ياي كوتر بهوات بختية وانت بخت شنو راكم يندك عمال كومي تو fa yujma'u 'ala al-bukhati an gane ko ka asnimatil bukhtil ma'ila an gane ko kamar tozan raƙumi mai karkacewa rotiya biha salasa mi'at dinar to yake cewa da ya bada da sai aka bashi shi salasa mi'at dinar dinare guda ɗari uku a فأتى رسول الله sai الله عليه وسلم سيدو جاء عليه وسلم فقالت يا رسول الله أهديت بختية لي kyautar raƙuma ta nai utitu biha salasani dinar amma kuma sai aka bani dinari ɗari uku fa an haru ha haruha aw ashtari bi ha buduna na haƙura na ban musu kuɗinsu ko kuma in je in tsire ta ni idan fa an haru ha in je in tsire ta ma'ana in fasa ana ji da kyau au ashtari bi samani ha budunan ko ne amfani da kuɗin in je in siyo wasu raƙuma tsare ce la walakin in harha iyaha ita kai da ka ba da hadaya wa kuma za a ba kuɗi Za a an gani ya za a ba wa kuɗin ne za kuma karɓa da abin da ka fita saboda Allah a ka da buƙatar karɓi wani abu kuma a je ka tsira a baka قال سنا عبد الله قال سنا me ake so akwai a ciki daga zan da ka fitar da hadaya a hanya ce wani ya ce zai siye ta ba da mafi ce da ka siyan masa tun da haka wari ta ki ce sa mutumin da ya fitar da kuɗi zai je aikin hajji sai bai samu kujerar ba a rana zai dawo da wannan kuɗin sa a cikin jarinsa ba zai ba Tun da haka ware su wannan haɗarin da mutane suke ake jefa su kenan in ka ware kuɗi za ka yi wa Allah da'a da shi yi haƙuri da su yi haƙuri da su sai a san inda za a sake sa kuɗin don saboda za ta iya zuwa a ce su shiga hadarin da kuma shekara zuwa ba haka irra ba yawa قال عبد الله قال لسيدنا أبي قال لسان حمص بن غياث قال لسان قال دخلت على سال بن عبد الله وهو متكئ على وسالة فيها تماثيل تماثيل طير ووحش فقلت أليس يكره هذا قال لا إنما يكره ما نسب نصبا تو lai cewa na shiga wajen sani bin abdullahi bin umar wa huwa mutaki'un ya ka shigi da ala wisada akan wani fulo fiha tamasil bayri a jiki an masa hotuna na tsuntsu zane zane tsuntsu wahsh da kuma dabbobi an masa zane zane da an gane da kyau ma'ana shi yanki shi sanin wa kullu zan ce alaysa yukrahu hada wannan aika ma an haranta wannan ko aka rantsar na ce la innama yukrahu ma nufi ba nasban wanda za a iya cikewa mai inuwa an gane wanda ke mai inuwa a kafin shi a ɗauke shi a jingine shi shi ma ba nasban kan an fahimta da kyau shi sa amfanin karanta wannan dogayen littafan zaƙulo maka kaga wannan hadisi duk a kutubu sita sai dai ka samu ɗarfi nasa ma babu shi tunda a cikin nan akwai ƙarin hadisi dubu uku da ɗari biyar a musulun da babu shi a cikin alkutun su kaga sannan kuma ma'a kacira fi riwaya ce ha sanadin gwamnati na tare da saɓanin yin su ta fuskar sanadi ta fuskar matani an ji da kyau na sai ku sa alama a kai قال الثاني أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة an gane ko wa yake faɗa wannan salim bin abdullah kuna ji da kyau sai nuna wa wannan bawan Allah laifin sa ce ina sanar da hadisin so kake ka ce hadisin ba an kawo shi ta kala da sai abi abdullahi bin umar an rasulullahi sallallahu babana abdullahi bin umar ya zanta da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam man sawwara suratan duk wanda ya gina wani hoto والزيبة دائما أمامه وقال عبس المرة كلف أن ينفخ فيها داء التلسة تأشي بوسى مسري وليس بنافخ وذي يبوسى مسري كينا أنا مياتو النص بيحن بي محل النزاع كيف صور الصورة أسلمي أجل بي بنتي هو تومي إنواع تلك عادنا وأنا حديث سمو دا أبونا قريد إيه؟ زيادة أه قريد قصتي أجل bayan wannan ai na faɗa ciki duk alƙawul musaddad kamar da ke hajar duk wani hadisi da gani a sunan babu wani hadisi wanda zai bayi zuwa hadisin ƙarya ko da yana da'ifi ka sami shi da asali shi sa wasu masu kima itilakin siha gaba ɗayansa ta jawuzan inganci gaba ɗaya ma duk hadisan kuma na gaya ma in ka ɗauke abin da yake cikin musulun hadisan da suke kaf idan ka san su da kyau to hadisan da baka san su na hukunci a musulunci ba zaka iya gasa da yasu ba in dai hukuncin ana bauta da wa Allah a cikin wannan al'umma wannan kenan kaga akwai dubu sha takwas da ɗoriya daga cikin sahih bukhari akwai kuma ƙari dubu uku da ɗari biyar duk suna nan Sai al-kutub sitta kai duk gaba ɗaya suna musulun sannan kuma da ƙarin dubu uku da ɗari biyar sannan bayan haka da fa'idar kuma kawo hadisi bi tulihi duk tsayin hadisi su a nan babu takdir tunda ba ba manufarsa a tabiyu ba dai hadisi da zai kawo ma ya kawo shi cik kaga sababin wurud na wani hadisin asali Sulaiman Sa'ad ya zo ya samu salim bin abdullah a kwance akan fulo ko ya kashe gida da fulo bai hotuna a jiki ita alaihi karo haza wannan ya ce haramun ita wannan ma musiba na fukan ake an gane ko كذا قال يروى قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كم من هذا أحاديثي سالم أثبتوا fi abihi sa'id bin abdullahi bin umar shine mafi ingancin mai rawaito hadisi daga wajen abdullahi dan umar kisa duk wanda ya karo da shi idan salim da shi da nafi maula bin umar suka karo fal hadisu salim hadisu salim da dauka in a ce nafi ji tare ma jalalatihi wa ilmi tare da matsayinsa idan ya karo da abdullahi bin ya da nafi maula bin umar da salim bin abdullahi تأتي الحديث حديث شيء أثبته وأتقن في أبيه من نافع وغيره نعم نعم هذه نعم قال سمع عبد الله قال سمع أبي قال سمع أبو كامل قال سمع زهير قال سمع أبو إسحاق قال سمعت نافعا يقول قال عبد الله بن عمر sami'tu rasulullahi sallam yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala hadha minbar akan wannan minbari na Madina yake ya ce man atal juma'a duk wanda zai zo masallacin juma'a fal yaktasil to yayi wanka da siga ta umarni al-amru yaqtadi al-wujub قال سمع عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار قال رأيت ابن عمر يرفع يديه ناقع عبد الله عمر ينا أجهنا ينسى كلما ركع wato zai ruku'u wa ma rafa'a ra'sahu da duk sanda zai dago kansa na ruku'u daga ruku'u qala fa qultu lahu zan ce ma hadha mi wannan qala sai nace mata ya kace wannan tsage tsagen hannun qala shi kana nabi sallam idan qama min raka'atayn kabbara yace abin sallam ya kasance idan zai tashi daga raka'a biyu an yi ya za a tafi ta gaba ko sai kabbara warfa aidi na mai daga hannayensa guri nauke da guri hudu hmm. ana ji da kyau guri hudu guri na farko zuwa yaushe kabar harama na biyu ke zuwa ruku'u na uku tsaguwa daga ruku'u na hudu daga raka'a biyu za a tafi ta gaba an gane ko قال سيدنا عبد الله قال سيدنا أبي قال سيدنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وروح قال قال سيدنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبي أنه سمع ابن عمر يسأل يا عبد الله بن عمر أنا تبيت رجل أكون متطلق امرأته وديت سجماتها ha'iban tana al'ada fa qala a ta'rifu abdullah ibn umar kai da kake ce matarka tana al'ada ka san ibn umar alce na'am qala ba innahu talaqa mar'atahu to shi kansa malamin naku abdullah ibn umar yana nufin kansa fa ya taɓa sakin matarsa ha'iban tana jini فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتفوجا النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر ya kwace labari ya gaya masa cewa ga Abdullahi na Umar san ya fiti matarsa tana jini fa amaru an yuraji'aha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam dawo da ita kale ce walam asma'u yazidu ala zalika ni ban je na kare akan wannan ba qala ru'ya yace an yuraji'a maimakon an yuraji'a fa wa an yuraji'a gane ko sai umarci shi bai dawo da ita ban na kara ba to shikenan mun karanta albazan baya to wannan ya irga ki a matsayin saki sai to tun bai irga mutum sai yaya mana saki shi sa malik ya ɗauki ƙa'ida cewa ai ba a magana a raja'a sai ko ba ka ba dama a talaku raja'a ko ba ka ba yawa قال لسان قال لسان عبد الله قال لسان ابي قال لسان عبد الرزاق انا اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان كان الرجل في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya kasance a ko kuma ka ce duk mutum duk mutane wata kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi yana rayu idza ra'a ru'yan duk wanda ya mabarki qassaha ala nabi sallallahu alaihi labarta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce fatamannaitu wallahi ni ma sai ne buri an ara ru'ya ni ma a ce in yi mafarki fa qassaha ala nabi sallallahu alaihi wasallam na ba labarta ta ga manzon Allah sallallahu ni ma yi mun fassara wa kuntu gulaman shabban ni ko na kasance wato yaro ne saurayi azaban gauro wa kuntu anamu fil masjid na kasance na kan yi bacci a masallaci ana a hajjar sallam a zamanin annabi sallam kare ci fara'ati fil naumi sai ne mafarki na gani a bacci ka anna malakaini akhadani kamar mala'iku bi sun kama ni wa za ba bi ila na sun tafi da ni wuta fa matsayi hiya matwiyatun sai na ga wato irin an mata kuri an mata gammu an gane ko ka tsayil bi'ir kamar da ake wa bishi wato rijiya gammu ma'ana a mata murfi a gyara tare. wani zana haƙar nani sai na ga tana da baki biyu na shiga wai zafi hana su sai ga wasu mutane kada mu na san su waje an tuwa kuli sai na ce a'udhu billahi minan na a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar falakiya huma malakun akhar sai wani mala'ika daban ya zai game da su ba qala lise sai ce mu lan tura karka saki kar ka sake kuna ji da kyau yana yana ce mun kakka sake sun kawo ni ba su kai sun jefa ni ba amma sai ba ni mala'ika dan ya zo bayan ce a'udhu billahi minan nar a'udhu sai ga wani mala'ika ya zo ce kai kar ka sake ina faɗa ko sai na farka yace fa qasastuha ala hafsa sai na je na ga yaya ta hafsa mata annabi sallam ko ba ka ba mm. fa qasatha hafsa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai hafsa ta ke ga labarta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni'mar rajul ma dalla da mutum abdullah dan uwanki abdullah law kana yusalli min al-layl ina ma ya kasance na sallar dare قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل illa قليلا كان daga nan ajilan amma yace to shi ba dare bacci da dare sai dan kadan eh wannan da an watsa shi ba an ce lantura karka sai ma'ana ka je ka ta zunkuɗan bacci to ashe wannan ya nuna ma kai tsaye sallar dare tana hana mutum shiga wuta ko yaya training ake yi kai ka ɗauki tsarin sai juna abubakar in ya kwanciya zai shiga ba in ta da wuce in ya je kwanciya sa'id bin musayyib yake cewa wa amma ana fa kuntu idza awtu ila firashi utir yace haka sai juna abubakar ki idan Allah ya tashi ka da dare sai ka dora ko ka abi ka fara kanka training ko wallahi fa'ida ne da ita wallahi wannan sallar da raka tashi zai ya ka roki Allah ka ga biya maka abu ba a dinga yi ko raka bi kai ga musibu da suke ta abkon mutane malam ka wani abu mutum ya zo ya shiga wata rayuwa wanda ba ba zato ba tsammani bai taba zato ba wata jarabawa Allah kan kai mana to irin wannan abubuwan ka dinga bi kana yin sallar dare za ka ji ka gaji za ka ji ka zato ko raka abi ka koma wallahi ko kul huwallahu da falaki da zai karanta ba zai kwanta Allah mana قال حدثنا عبد الله قال لسني أبي قال لسني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوبي من ذهب النقول ونام وضع فصه سيك سوى كل دوبا من داخل daga cikin tafin hannunsa maimakon kan yana waje a da muke sa zobe sai sa cikin tafinsa ƙarfi ba bai na huwa wata ranar musulun yana haka da ya hudu yana hudu ba za ta yi min auni ne ƙara ce in yi kuntu sana'atu a katama sama kuna ji na riƙi zobe na ƙera zobe ko na sa an ƙera min zobe kuntu albasu sa shi na kiwo a ja'alu hu min dakhil ina sanya kansa daga ciki wa inni wallahi na rantse da Allah a albasu abadan ba zan sake sawa da zobe ba wani bazahu nan take akan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai jefo shi wani bazan nasu khawatimahum mutane suka jefo da na saboda na gwalle sai rike na azurfa kuma na azurfa sai za fasu wato naqshu muhammadu rasulullah muhammadun rasulun allah haka yake a cikin zoban haka aka rubuta muhammadun rasulun allah haka aka jera shi muhammadun rasulullah na sallallahu alaihi wasallam an ji da kyau قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم بسنة يمكن أن فليأكل بيمينه يتدى هننسى لداما وإذا شرب إن ديشا فليشرب بيمينه يشاد هننسى لداما فإن الشيطان domin shi shi ya akulu bi shimale shine yake ci da hagunsa wai sharau bi shimale ya sha kuma da hagunsa za ga wani yan gayu yanzu suna ganin gayu ne ka dinga ci da abu wai gayu ba ake da wannan kana gayu da sabawa Allah kana gayu da sabawa Allah قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سمع إبراهيم بن خالد قال سمع رباح عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله يرفع الحديث قال إذا أكل أحدكم وذكر الحديث قال سمع عبد الله قال سمع أبي قال سمع عبد الرزاق سمعت مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر يحدثان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يأي أمرني أقر المدينة بقتل الكلاب لتشي كرنك وأخبر بامرأة لها كلب شاك باش لاباري وتما تاتنا دفاكري في ناحية المدينة ونقنقرنا مدينة إلو أنت حديث اللي قبلتها فارسل إليه sai ce a je wajen matan nan da take lungu a madina ba ku kina kashe shi hajjima karnuka domin ai za ka wal kalbul asu da shefan shi duk inda gan karnuka suna zariya a wajen shedanu ne a wajen to duk mutane ba sa kiyaye na abubuwa wani saboda gayu sai zo karan yana da sanin shi kuma yana kaiwa baki قال لسان عبد الله قال حدثني ابي قال لسان عبد الرزاق قال لسان معمر عن ايوب عن نافع ابن عمر قال نهى الرسول عن قتل الجنان النبي صلى عليه وسلم يهني أكن كشي متجن جنجدا فلما رآها تهتز كأن جان جمع الجنان karamin maciji da yake gida macijin gida ba a kashe shi idan ka gani sai ka ɗauke shi ka zo ka fito da shi ba a kashe shi wani lokacin ma aka magana bayan Allah nawa gidan mutane da ku daina abin ba a kashe shi قال عبد الله قال حدثني ابي قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم اخاه اذا ya gaici ɗan uwansa zuwa wani abu ko taro ko biki ko ya amsa masa ursan biki ne kana au wannan ursan biki ne au nahwa kuma kamancin sa wani bayan amsa gayyata wani kuma ba zai ma ma jaji ba an yi wa mutum mutuwa ita sannu ba ta cire ciwo amma an za an maka in aka maka eh ko ba ta riba idan an yi wa mutum mutuwa da shekara ashirin ya wuce mal ashe baban ku ya rasu Allah shi kanka da gafara Allah sai ya huta sai ka ji a lokacin ka ji daɗin wannan abu ko da ya ma alifi sai ka ji ka yafi قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان عبد الرزاق قال لسان معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفهمت إذا كنتم ثلاثة كنتم ذا وقوكوا أقولي فلا يتنادى اثنان kada biyu suke keɓance suna tattaunawa duna salis saban na ukun a gefe illa bi izini sai da su nemi izini wani da Allah ya haƙuri akwai ta ina ce to ba kuma ni bara ma in je in dawo kaga ba ma ya gura amma kawai kaga mutum wani baka ji ba don kuna kuna kuna dan leko shi ku na <laughs> ce wannan ko so suke fi shaƙi shi ke shi mu hannun sai yake fa inda zalika yi hizinu wannan abin da za ku yi zai ɓata masa rai ba a sa ku ɓata mumini da zai kuna inda kana cin mutuncin jama'a a kamar ku <coughs> shi Allah yana kishin bayan nan nasu wallahi wallahi yana kishin bayan shugaban nan alhakin mutane kada ya ishe wallahi tallahi قال سنا عبد الله قال سنا أبيك قال سنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى عطاردا يبيع حلة من دير باج عمر بن الخطاب يقع عطارد سنة متلت ينا سيدة حلة من دير باج كاين أدو ناء الهريري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا عمر بن الخطاب يزودان عليه وسلم yace masa ya annabin Allah in inni ra'aytu utaridan yabi'u hullatan min jibat naga utari yana sai tibabi na alhariri falau ishtaytaha baka siya ba ya annabin Allah falabista ka dinga sawa lil wuqut idan da ta rubaki walil eid idan ranar iri ta zo ka dinga sawa walil juma'a da juma'a ka ji sahabbai na gaskiya kenan dalibai na gaskiya kenan su zo suke shiga malamin su yayi ado Muku wallahi in kai kai wasa a gan ka malamin ne Allah yake nufi kuwa kaga malam hajji wai wata sa sabuwar riga eh wannan ya za a masu rabon su suna haka idan ya zama malaman mu duk sun zama ce a cin a wulakance suke sai addinin so muke ce mu ce addinin wulakantaccen abu amma ya Allah asali ma zance hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah amma kuma malaman da laifin sa'i ana asali abinda kuka nuna wa al'umma ku malamai ba ku ba neman kuɗi sai dai ku zauna a baku a yi muku taimako a yi muku karu karu komai na kan za ka yi sai an ji kuɗin haya sai an ji dan ka basu da lafiya ku kwara sai an ji za ka biya kuɗin makaranta sai an ji za ka biya kaza kaza sai an ji akan ne Allah maɗauki sarki kai ne bai maka ƙyashin komai ba ilimi sai baka na rantse maka da Allah Allah baya baka ilimi da niyya yana so da zama talaka wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira ana baka ilimi da zaka zama sharri zaka zama madaukaki shine abinda ba a siya da kuɗi shi kuma ilimi yana siyo kuɗin ka kula mai ilimi kowace kujera shi zai iya hawanta idan ka ɗauko sarki zai iya gwamna zai iya shugaban ƙasa zai iya amma shugaban ƙasa ba lai zama malami ba sarki ba lai zama malami ba ba lai zama mai kuɗi ba kawai wannan fitar da tunanin ya ce Allah ka dinga sawa lil wufut saboda baki wani eid da idi wani juma'a wal juma'a saboda juma'a fa qala shi innama yalbasu al harira wanda yake ta al hariri man la khalaqa lahu wanda ba shi da rabo bai shi da rabo hasibtu qala fil akhirah ina da tamma yace ya ba shi da rabo a lahira aje summa uhdiya li rasulillahi sallam shulalun sai aka ba annabi sallam kuma kyauta min siyara'a na al-hariri an gane ko kaɗaɗɗe hariri min siyara a hariri na kaɗaɗɗen alhariri fata ali ibn abi talib shullatan ta annabi sallam ya dauki wani ba'ari wani ayari na ciki ya ba sayyidina ali wa ta usama ibn zaid shulla ya ba usama wani bangare وبعث إلى عمر بن الخطاب بحلة سيحك وعمر بن الخطاب دون قنقرين وانتبابه وقال لي علي يجو سيدنا علي شققها كهي ينكاش كهي ينكاش الحرير بين النساء كان ما جاهين جدا خمورا وانا تنسى من جابي وانا تنسى من مياتي وانا تنسى من ذني وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يزو وذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله sami'tuka qulta fiha ma qult yana ma'ana ni da kai kace inna ma yalbasu hada man la khalaqa lahu fil akhirah kace wanda baya yake sa ba shi da rabo a lahira ni kuma yanzu na ga ka aiko min da shi gida ko ban da labban ne bai san ya ba ba wa'in can ba ya ce masa da Allah ka ji mu'amala mai kyau yake cewa cewa ga abin da ka faɗa akai yace summa arsalta ilayhi bi sullatin ka aiko mu kuma da wani bangare sai ce inni lam ursilha ilayk ba na baka bane litalbasa dan ka sa laki a dan ka je ka siyar ka yi amfanin ka da kuɗin fa amma usama usama fa labisa shi sai sa faraha fiha ya bi jijjifi ya zo don annabi sallam da ita wa ja'ala rasulullahi sallam yanzuru ilai ta annabi sallam ya kallon sa falamma ra'a usamatu yayin da usama ya ga yuhaddidu ilaihi tarfa annabi sallam ya kura masa ido da yasa wannan tufafin qala ya rasulullahi annabi Allah ka sauta niha kai ne ka bani nisa ba kai ka fatar da ni ba da shaƙiƙa ha bai nisa ka je ka tsaga ka ba matanka kumuran wannan hijabi wannan ka dawo har kenan a zamanin an san hijabi ake sa. an ce kumur shine me hijabi To tufafin da zai rufe mutane wani yadda rubu na bi kumurihin na alaji yubihin ko ba ka ba aukan da bi kada rasulullah sallam ko ya faɗo ta kalma makamancin wannan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي كذا حديث الناس كندش بطوله وبتمامه أتكلم كندش قال لي أن تفي أنا كون بانجري باب ون بانجري كذا دي بتكون فائدة مسلسل كذا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع من من جر من جر إزاره دون يتاكي وندنسه minan al-khuyala saboda girman kai lam yanzuri Allah azza wa jalla ila yawm Allah ba zai duba na rahama gare shi ba qala zaidun mai ruwa yake cewa zaid bin aslam wa kana ibn umar yuhaddithu anna nabiy sallallahu alaihi abdullahi ibn umar ya kasance yana zantar da cewa ra'ahu annabi ya ganshi wa alayhi akwai kwarjalle a jikinsa zani ya ta yana jan ƙasa ya'ani jadidan sabo ne yana jan ƙasa kuma yana ƙara fa ƙara ce man haza. waye wanda yazo da tufafi ke ƙara kuma yana tattake shi akwai ce ana abdullahi ni abdullahi fa ƙara ce in kunta abdullahi kamar sunanka abdullahi farfa idaraka daga kwarjan laka ja shi sama qala farfa'atuhu sai na daga ƙara ce zid ƙara jansa qala ce farfa'atu sai ƙara jansa hatta balaga nisfar sa har da kai rabin kori ka ji tufafi wanda ta yi ƴan izala ne shirme kun ji abu sunna ne maza sanin shi a aikace yace kara hatta balaga nisbar sa ka sai da ke rabin kori kada ji sun manta mata ila abubakar ya nabi sallam ya kalla abubakar wa kada ya ce man jarra sawbahu min al-khuyala duk wanda ya ja tufafin saboda girman kai lam yanzuri Allah ila yawmil qiyama Allah ba zai masa duba na rahama ba ranar kiyama lalle tufafin ka koda zai sako ya zama cewa idan sawun ka a waje ka tabbatar da idan sawun ka a waje wannan kenan na'am وقال أبو بكر سيدنا أبو بكر إنما يسترخي إزاري أحيانا يعني بان الله ولنقص إذا نسى زنينا sai faɗo ƙasa ya sauko ƙasa ita ce duna abubakar a hanyar a wani lokaci bakalin bisu sanar ke cewa lasta minhu a kai ba karkacin masu girman kai to kaga wannan wa ya samu wannan tsarkacin sai duna abubakar to kaga da ni kai ba mu samu wannan ba kawai ka ɗage shi kai kai ba masu girman kai wannan shaida ce fa wallahi har ga Allah قال سان عبد الله قال حدثني ابي قال عبد الرزاق قال عن عن سالم بن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum daga cikin mutanen Madina huwa yu'idu akha yaya ne yake wa ya fiye jin kunya sai ka kunyarsa فإن الحياء من الإيمان كن يتنا نفتي إيمان يعني فشيني أبنى أكا داري ومتاين أني يعني والله جبون دي بان لودا يميسي ناكاما يبو يعني بانا جب كن يقوى أعوذ بالله باكا جب كن يقوم وأنا لفتي يعي جرما الله يكاشم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا duk wanda ya riki kare illa kalba ma ta in ba karen da yake raka dabbobi kiwo ba outsiding ko karen farauta ba in ta kasulin audirhi kullum zai dinga tawaya daga ladansa kullum mai a kowace rana ke ratsa ne lada biyu قال لسان عبد الله قال لسان ابي قال لسان عبد الرزاق قال لسان معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه قال بين انا نائم انا صلى الله عليه wata rana ina bacci in ji manzan asalim ra'aitu ne sai na gan nukuti tu bi kadahin an zo min da gora fa sharibtu minhu sai na sha daga gora hatta inni arar wato riya da na gana na koshi sosai koshin kuma ya kharju wato fi atrafi ma'ana abinda ma na sha din saboda koshi sai yake fitowa ta yatsuna a bacci haka na ganni to sun ma'atsaitu fadri sai na miƙa ragowar wannan abin sha ɗin nawa nono ne sai na ba ragowar umar rabin khattab umar ɗan khattab ba suka ce fa ma awwalta zalika ya rasulullah sai samu ya ni Allah to me kamar sarwa na mabarkin bani ce al'ilm ilimi ne wannan shaida a kan gazarta ilmi faruk yawan ilimin faruk an gane ko nono a mabarki ilimi ne قال سعد عبد الله قال حدثني أبي قال سعد يعقوب قال حدثني قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر فذكره قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان تجاه أن حين يكبر سنة ذي كبر حرمة حتى يكون حذو منكبيه هذا يسلم دبر كافة أنت أو قريبا من ذلك كوكسنا وإذا ركع haka zalika in zai ruku rafa'ahu ma nan ma sai daga su wai za rafa'a ra'asa min raka'ati haka idan ya dago kansa daga daga ruku'u rafa'ahu ma nan sai daga su guri nawa guri uku sai ka hada da wancan ruwayar wala ya fa'alu zalika fi sujud amma zai tafi sujuda bayan haka magana hadisi bi kulli khafd wa rafa bi tabataba ba mun mun fadi wannan نعم قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا عبد الرزاق قال سنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع راسه من الركوع qala rabbana wa lakal hamd ya ji annabi sallam ya ce rabbana wa lakal hamd sanda ya dago kansa daga ruku nan nan kenan قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا عبد الرزاق قال سنا معمر عن اسماعيل بن اميه النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا هاني متين يزونا في الصلاه اصلى وهو يعتمد على يديه wato yana mai dogara hannayensa a haka an gani ya dogara da hannayensa a ko ya kai su baya ko ya kai su a sallah ma duk gaba ke ba zai yi ba sai dai ka ɗaga hannayen ka ɗora kan in ya ka waje ko gwiwoyinka na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس بالصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا يزون اصلى وضع يديه كاجي sai tsora hannayensa ala rukubatayya akan guyoyinsa wa rafa isba'ahu al-yumna sai ya daga wannan yatsansa na dama an gane alati talil ibham wacce take dab da babban yatsa fada'a biha sai addu'a da ita kake nan wannan miƙewar da ake addu'a ce shi sa limami a minbari yana haka ai addu'a yake da ita badal min haza maimakon yayi haka ko ba haka ba wannan da kake sawa ai addu'a kake a cikin akwai tauhid wahid توحد الله عز وجل تعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى يوا نعم fa da'a biya sai addu'a da shi wa yadu yusra hannunsa kuwa nagu ala rukumati yana kan gwiwarsa ba su tsaha alaiha da shi sai shin faɗa su akai kawai kaga shi zaka shi faɗa wannan kawai zaka miki ko kai haka ko kai haka ko kai haka an gane ko kai haka ko kai haka ko kai haka dai yana cikin ruwa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل صلاة أصبح يسمي يتقو كنسا دقى ركوعه قالت ربنا ولك الحمد في ركعة الآخرة ركعة الشيء ثم قالت اللهم لعن فلانا وأنا كايت كنا ينا نفهم القنوت التزيد Allahumma la'an fulanan Allah ka la'anci wani da'a ala nasin min munafiqin baka addu'a yayin ga wasu mutane munafikai fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya tafi da wannan laysa min amri shay'un lamarin shirin da bai kubatar da su ba hannun kai ba aw yatuba na Allah zai ya قال عبد الله قال ابي قال علي بن اسحاق اسمع عبد الله بن مبارك أنا أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده بايا دوغات سمع الله لمن حمده وانا كده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف عن يتسلم يتسلى الشروع يتسلى ياكي نعم يحدى الطائفتين da ɗaya daga cikin ɓangarori ko da ɓangare ɗaya cikin biyu raka'atin ya raka'a ɗaya da su wa ta'ifatul ukhra rago kuma muwajahatul adu suna can gaban makiya kuma sarrafu sai wannan na bayan suka tafi wa qamu fi maqami ashabihim suka tsaya a gurin wa'ancan muqbilina na adu su suna fuskantar wato makiya din waja a ulaik wadancan da suka tsaya da sai sai suka zo wa salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a kana sallallahu alaihi raka'a sai su da su su maqada ulai raka'atan wa ulai raka'a kowane ayari daga cikin wato bangarorin guda biyu suka biya raka'a daidai akan kansu kowa ya samu raka'a ɗaya tare da mu da da Allah ya mana